الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babba ta da tabbatar ya Allah salatu ya ce ce bi amincin rutta wata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa na 2014 kalendar miladiya mai katon shi ya gube ce daga littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Usaymin rahimahullah ta'ala man ga fasl wa fasl hadhihi al aqidatu thaniya al mutadamminatu li hadhihi al usul al azima تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة ثمرات جليلة كثيرة غادي العقيدة عقيدة لنا السامية نالا تونشي ونشكونا المتضمنة لكو كلادا لهذه الأصول العظيمة أصول ونشكونا جنا تثمر لمعتقدها نغا sunsunkun ga amfani labiya ga nira ibi aqidoyi na samaratin jalila wala amfani ciko ciko jiga yau kasira tun da madokuna fal imanu billahi ta'ala iman ji ba tuwe cin latune wa asma'ihi da da sunaji ya ce ci da sifatihi da imaji da sifatihi ya ce ci tusmiru lil abdi wa la amfani da ya wuji ya mahabbata Allahi boye ya ce ci da ci wala ya ce ci almuji almujibain lil bi amrihi na la zafe da lotun da yana su kwaji foro ne washke na bi nahihi ya zama gaɗiya da yana ce haka ne wal qiyam bi amri llahi ta'ala ya zama luku yake ne wallahi yana su kwaji foro da yana jin washke na bi nahiyi ya zama luku ya gani da yana waka ne yahsulu bihi ma bi ga zabe kamar sa'adati in yugun ne mawa fi duniya wa nasira to je to alkiyano lil farj wal mujtama ya zai to jama'a to society bayanin man amila salihan min zakarin aw unsa na lokacin kirki mini ya e ba yau, ko mini ya yi yau? jo wa mu'minu mai da imani mai muni na fala nufi yanna wa hayatan tayyiba ya na rayuwa wangi a zanen na wajile nan wala na jizi yanna yi ma a jiragun ya lada bi a sani ma kanu ya malu ya na gyagan a ci mafi jina imani jin bai su na jin ya tsoye cinye wani la'ila asma'ul husna الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق الباري المصور باتا تولجي بإيمان صفات يتيجي تفنى العلم القدرة السمع البصر الإرادة الرؤية اليد الوجه العين كو العينين أم bata na shi iman ne zaji da ne shi bai ne wala wa wato ci wallazina amanu ashaddu hubban lillah dan ja iman ji ba sai ci na e geboye ya sai ci ganyen dundu an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma wa wasu ko be tucin ganyen do na ji sai ca maji tucin wannan ai hikmole kewa wasu ci wannan wa gai wasu ci na sai ci gadi farilla ta ce gobe wa gaji wagai wasu yake na sai shiga gonon biya da yana ra biya biyu wagai wasu yake wa gani to annabi muhammadu kul in ta tuhibbuna allah hada ke gai wasu yake na fattabi'uni ya mutum yuzibukum allah sai ta wai wagai wasu yake wa sai bulu bulu o ma sai ji adalci ce ce wa aka fitu inna allah yuhibbul muqsitin e sai ji adalci ce ce wa zai ji adalci na wagai wasu yake wa sai tadabbure ce makhluqat ya sai ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا wagai wato yake wagaji bara a biyan yandoro na jibuta wuce majice share inna burha umin kuma min ma ta min dunilla kafar na ji kuma ba da bai na kuma da ta tu billahi wahda to ce kai dundu wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin falaisa da zikirin lai waktu mukayyadu mai bata da mini alama da inda amara ta yi mahabbatu layo wa magai wafe ci wafe wanda ne wafe ci nuga alhubbu fillahi wal bughdu fillah wa magai wafe ci jema wafe da raja'u da bayan sai ci wa mafe bici yadda bayan sai ci wa ya ga ne bata min lawazu yadda ja mahabbatu wa kuya kanan wa masu yin wasu ciki na lena sai ci ga waje na waga aji tauhidi sallah azu zakka aji tawakkuli al-inabatu ar-ragabatu ar-rabatu al-ikhbatu al-khudu as-sujudu at-tawadu ko san na ibada shi gare sai ce waga waje ne birul walidai waje bulubulo ya yamman ji waje goya ya kuji shi waje to sai ya ji wa waza nusaci batan na shi wafe laji yana matsoci ya wani lo a bai na wafe ya tsiya biyu ke shirka nan ke zawu nan ke liwatu nan ke zinaji na, ke takada nan ke zagayi nan ke asidaji nan ke anamimanci nan ke tiyele nan ko ke tokogi nan ke kutubu nan to wani na ka shiro mai dalili nan wale ne ba ta gaji kiyo wa ga iya gangani biyu wani tiyabi amin da wasu na binayi na bayan su wa lazabi a Sa'adatu fi jobi a shawa ne ne na lazabi mawai jobi alikiyani na imani da su ci man amila an min zakarin wa unsa wa mu'minun falanuyannahu hayatan tayyiba ya na rayuwa wangi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم sai ta alkawar da zai gai masu ne ba mulkin girki ne ga ala ta khalifa ta ke kimbo a shewa ne ga ina lalace khalifa ta ke kimbo na iman dabu ina lalace nasara na iman dabu wala yansuranna Allahu man yansuru tunda nasa Allah da yake jadi nasara jadi nasara ne ina la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya min yana lazali as-sa'adatu na akuriji asaburu sabru min yana lazali as-sa'adatu na to je sai to yi to yi yawe kun yawo nusu kun yawo lafiya kun yawo tuba ko kun yawo dike lagasin kun yawo fejeyi kun yawo alinci ko ya waje gaggi haje bani amrul mu'mini da yi mamaki da ya mu'mini lamare mu'mini alkhairi ga jiwu shakara wani jiya guya sai cuce lafiya alkhairi yu egu magaju sheri gaju yadda gaju sabara wala kurji fakana khairan law jalaka alkhairu yalla jibayo da nini eno ena la as'adati be ga ijo don ga kiyani dan zan ga ciye da bai da wa sa'adatu za amma da lawa tare da zan zan ce lego ne bai cikin jawafi wa mu alayyan da majin hankali ji lalace zan da ce le ga da to dige da da ci zan to dige je da gin to je salo ce le lu wani wa fi wa mu no ne yan na kasratul wani wa jibiya wani da ya yara mai tuci wala yan zawu e wa yan bai ce ta ci ga yin nan wa man ya shi an zikir rahmani dan ga ji da yawa ke fi fa ce ci luwa nan nuqayyid lahu shaytan fa wala nuqayyid ga láàpù bàtí ṣẹ̀tàkì lábẹ́ ìyàjú rí bẹ́ẹ̀ àmẹ́tí wọn ẹgbọ́gọ́ ìmọ̀ àdìbò tó yẹ kí wọn ládàdé kí wọn lá ẹ̀dàjẹ sàárẹ̀ kì í ṣọjà àdìkíyà ni wọn láti gbọ́gọ́ tó yẹ kí sàn ní ìhù àṣẹwà tó yẹ kí gbèdè yá ẹgbọ́n ni ẹ̀nà ẹ̀gbẹ̀rún tó yẹ kí owó wakati dogo ba ki basir asha wa tende tuye ki baguto baje kubwa ebono tuye ki le nduru wakati dogo tuye ki alim wa tende fari gangani da ilimi ya ma fe da ka tuye ki tuye ki ya ni? ko o ma fe ebono tuye ki ilimi ndundu wakati dogo tuye ki qawiyu wa se la kagbona ki ya wani a tiranu ti bina ko ebono tuye ki de ta te wo so mu Wa dogo ki wani muhsinu wase ji isani ebo ti bu ebo to e chugo gba be isani ma haje za o isani illa li isani kulli ladhi na asana lhusna wa ziyada hmm. wa le bi ma ji da yen le ji wa la samara tu be ya ba a ni ta de o ga fitwa fitwa na illa li husna ya ce ka be sa ki na bi musni da ba ji u de mu mu ti sawi ba ji na Allah ya samu dace wa'amin samarati imani bil mala'ika min amfani da imani ga mala'ika yau ladi ya zana awwalan ya mafari al'ilmu bi azamati khaliqihim ilimi na ya zage da cin waya tsoyaci na jihar ita bata ne na tabaraka wa ta'ala wa kuwati da kagunan tsoyaci wa sultani wa mulki ya ثانيا يباتي شكره تعالى على عنايته بعبادته يدو سوجي بويا سويتي بيكولانا سويتي جيب وجوجينا حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة سجل الله لاب afa mini yan ne ko mai ya kuma bi hifzihi yana na sai gwasa wa kitabati amalihi mun ce ma sai kai tuwajinin wa gairi zalika min biyan ke mini ya yana da masala da wuce nan ne ya ta ce mahabbatul mala'ikati yanzu su da boyya mala'ika alama kamo da yi min ibadatin layi ta'ala ne na ji ibada ji a yace nan alal wajhil akmal istake fika na gumi gano nan wal istighfari wa istighfarihim lil mu'minin dan da gafara ne eh, ba mu'mini shi ne wale yake imani mala'ika wallahu ga e ga do ga sai ci wacin sai ci madi iko yake yin dundu ibn mala'ika shi sai ki jani ta kuli qatil malaikatu min nur malaika in maje gwafa shi ja'ilil malaikati rusulan uli adni hakim masna wa thulatha wa ruba sai ki bugi ba da biyan malaika yo wa ma lamu junud rabbika illa hu na bayyana su wa lau ga za fi wato kici idan ma fi wudu sai ci ila ma sai sudan za a yi sai ci ma sai leci ya ganga wuye ji ba da ni nga wuye ji ba da wuye ko leci jire ila ya so da na sai ji da ji to da ji an la ya suna la ma maro ya faru da ma yi maro da ba wa ba sai ci waya ko da da zan wuce in ya sha ya bi bu kuma ya ci halkin jeji da ma zalika e ba ga zuwa sai ci ci e sai

malaika ji dago ne sai ki nuna lillazi na amuna sai ba gafara zai ja imani jinin a shan nan wa laiza sai je buratun ci ila dai ba kon nu malaika don jabe ka ya tunguru na wannan ne tun da nan ka za gurun wayo za da wayo ina aljanna wayo gini na wayo bagin wayo in zagin wayo kazan wayo kazan wayo ne ashe za sai ci na malaika ne da kuma malaika ne patala ile da efiye wuja ni benin ebo jiya so yi ci mo wen le za yi ga jiya la ni labi ko ọkùnrin ni àzùkúrú kù wọ́n ṣùkúrú ne wọ́n látẹ́kùrú ẹ̀ka mi ni àka ẹ̀mẹ́ ẹ̀jì ẹ̀bóyà mi ẹ̀má tì mọ́ ní gbogbo tó ẹ̀jì mọ́ ẹ̀dà mú ẹ̀jì ẹ̀bóyà tó ẹ̀jì wọn lé lè gbé ń tarẹ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́dẹ́ ẹ̀kú ilé mọ́ ẹ̀bẹ̀ tó daga ya gbogbo dogo sai ki gaji na ni o. do ji ya ni ga ni sai ki bana fada na be ni me sai ki mu ji u ki lan na sai wo ga ga jin ta ne bi e ka zo sai ki ya ni sai ki ga ni la fi yo nga ya bi yo nga ya mi nga ya mi nga ya mi kan zan no to ata hadisu dini ya e, maki la e shukuru wo to ga sai ki ji ni makan ya e so ko wa ma bi ni mata ka fa hadith wani inna magada fari jibwa sai ki ji kaza ne mai jiya boyi a teke de yabo jiya sai ki ga gabbe yanda sai ki jiya wani eh tuno bi wala wala ne mi la tu chechu ku jiya we ayi ci qur'ani ne ayi ba qur'ani ayi ba hadisi ayi ci alkhairi ne ga lai ce ne ne wuji biki yawe lada zalo makanta lada zalo masalaci lada zalo da na ilimi lada zalo ba na wada guna lada zalo ba na wada wasu na ya lalli na nori ba ta yi boji a ce ci gwanne idan Allah da ta da zalo yi yi ko ba na wada da yanci na ko ba na wada da so ko na wọn ti pa láyàwé láti pa awo kòránù láti pa awo àdìsí láti pa awo ilimi láti pa awo gẹkiriki láti dáwọ̀ bídíà dáwọ̀ èdèlè dáwọ̀ dáwọ̀ ìlẹ̀mẹ́ ṣe ṣe wọn tó ṣe gbàgbọ́ jìyàwó ajá àlẹ́lẹ́ olófin àlẹ́lẹ́ òfin wo láti pẹ̀lú alágbàkọ́dá ti jẹun a ti gaba ne su ko jani bai nima na jujiya wani suku Allah da na ce ce wani kan gaga a gaza mai jikiyo wani jiya buya ce tashi boye ne za ke biya malaika e gobu ta na e jiya to na e ci nono da to gafara ne e ba mini ne nan abin ya da na ga ba gafara za nura ta da gai da jali na wabu ni munabba wajen zo na nan zu haulani a da dafi zo ma a kida a wari bi ma gadon a da e wani da bai ga kyauci ta da kayan zaun yi musulmi kuma ga ji kima kuma ba ka fara da ndoro ma sai a so zu khawlani e wa mu da ba ci zai dunga zu khawlani wai a wari jele ne ne ga ji alkhairi ga malaika malaika yi madana eh ba ga fara lil ladina amanu zai ga imani jina malaika a wari jele ne gan abin abin imani gan annabawa ne annabi nuhu da ga rabbi fili wani wani dan ya wani mada kala bai ce mu'mina wal mu'minati a wari jiji ele ne ga kazan kamar kibo tsaban an zo an gila kafira ce ne wa ba su gafara zanura sai zagaya sai na maza dambu a wani jiga shi a ga a jika kula mai tsara shi da ya da sha'ani Allah ya kiyaye mutum malaika zai ba addu'a zai ga imani shi ne ba za fara wa min samarati imani bil kutu, mini amfani shi ya imani da litafi awwalan ya mafari hadil mu bi rahmatillahi ta'ala wa ina yake bi khalqihi yanzu da ilimi da rama ya ce ya rama ya ce ci wanda kula na ce ce jin da ali to jinan hay to anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bi na ce ta ni ta fi da ya luman dondo e wa la de bawuna sai ci de gu wa fi hat rahmati kullu shay rama ya ce ta mai dole kire annabi sa san da mu ga sai ce latin gam inna rahmati taglibu ghadabi inna rahmati ghalabat ghadabi ramayni wa ma wa ce fusheni au kama kal inna da gogo sai ki je goye ki ndun do alim za sallam wani kuna yari nan ne ki sai wa za zawo ta ji ne ta ji wa bayan ba annabi ce ga mala'ika sabu kan a ta rauna anna a ta wale da hafin nari yi ne ga yin zagin daga juce guno a ga a annabi ga inna allaha rahamu bi ibadi min na biya ce ce ji ya guya wuce shi ga minan nan ne goye juna. Hmm. ya bugo mini ra ba ce ce wuce su ku ce ta ta cikin ga ya du mun dondo ke caji ta fi ci a cikin dundu no gawe ya lumu jina anabi dawo da aka bura ciwo anabi musa a taura ciwo anabi isa yin gila ciwo anabi mai sa suna alkur'anu ciwo e bogo wanda bata mini ya rama ya ce ci budan ce ci ya yi ci ba ji gobe ci di ji bi ta buta ce mini rabba yana wato ci tu da ci mani ta fi ci da yayi ثانيا يباشي ظهور حكمة الله تعالى lilawu ko bai cinciyayye kima ya ce latuna har ta shara fi ya zai kutub li kulli ummatin ma yunasibuha wa labe da shari'a da littafin na jo ya al'umman dun da yana ji dacewa da yanan wa kana khatam wazil kutub alquran alkarim ina mai littafi yanzu magwani na sun ga alquran na wajen munasiban li jami'il khalqi wadi da shi ga alita shi bayanin fi kulli asrin zamanin don da wa makani da nan don da illa yawmil qiyamati habbi fa'al littafi ne na siya Mm. amma kini ta sun doro cin shi da za mu daina ji dacewa zamani wuce nan alkur'an alkarim ganci masu ku ga ajiyar al'ummar dacewa har da karshen alkiyami ya gogo shari'a na da alkur'an da bayani na mai lamito taura mai lamito zabura ko mai lamito injila kudo tuliya yana ga mi tuna yi alquran ittabi'u ma unzila ilaykum ya mi tuna tuna yi mun rasul ne ba sai ce bonin wala tatabi'u min duni awliya in al hukmu illa lillah mar an la tabudu illa iyyah fahimta na za a fi shi ga da kene bai kende cho faru dogo ila Allah wa rasul ga duje ba da su ce yin gani be tuciwi e bugo su lan mutu alqur'ani e za mu lan mutu sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e zu ga gani ya lan mutu sunna ya bana alqur'ani kuma kan na fi a sai dalalun mu bi e gi ce ci ga lan ya to alaji afi Allah wa afi rasul ya mutu so mai me lan mutu tuciwi wa man yuti rasul faqad ata Allah ta ga mutu ne da lan mutu sai ci alin da wani wa ma ta kuma rasul fa ku shiga na ile gaji ya goma na kuma no fanta nan ga ga ile lugwa ya gaji ya lugwa ale diga na tuk ma nan mahajjatil bayda ya but but ko buru na kiyana lailu ha kana ha ya ya shutewa ga gidiyo la ya digwa na illa hali ku zan zalluru a kan lugwa sai da naji halaka nan e bogo ya go su sunna ya nabi ale diga la ya na da ta takin halari ta diga lugwa kwa ka ta tagalo ya fi al'amur min amuri umarni ne anin bumu zai biye don bayyana na bayyana kun kitabun la sakari da ya littafin su yake ina ga suna littafin su yake na ga wani majalin kuran ba na ya gwa Allah inda ma'aram rasulullahi su ma'aram Allah ina na diga ajin aramu ne ga yobe na ce ajin aramu ne babu bai da alkur'ani za su ba raka gu ba zuri raka gu ne latari raka gu ne ishar ko magari raka gu ta ishar raka gu ne babu bai da alkur'ani wacin inda da wacin sai sunna وسنة البيضاء عند أولي النهى في الحكم قاضية على القرآن يبقى الإسلام تسنى عليك صاحب بسنة نجاح yanzu za ku su sunan gai ya gwagon ya buga zagar ya gwani da biya sunna ya sai alkur'an kawai ne wani inda sai bidiya wace wanda fiya sai gidi gidi da maslakin alul gidai والأهوائجي من بدياجي آيات من الحديث أن يحفظها ويجيانا قواديس فتاة وعديس دنا فقالوا ببدع أشد بدع الصبيعة لو سبدياجي من يرائي فضلوا وأضلوا أشعجني أشجراجي تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا أنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فلزمه وابتدي بالأولى هم شهد التنبيل لعلك تنجبر bugun lagu su sunna ya ne sa sallan eh gan da daga ga wa sun alqur'ani mu lagwa su sunna nan za ku ta qur'ani mu lagwa sai bana qur'ani ga lana ga ne wa ga ja ga su na sunna da wata ga da wata to manno sunna da wata na wa litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi ya zikiru ciliya yabo wajin ya zaje ina ciliya aliyani ina ciliya aliyani na alqur'ani a zikiru na mai kiyo sunna mana sunna jin bayani alqur'ani no ya zikiru mai kiyo wugo tachi ina nana nazarna zikira wa inna lahu la hafizun mine ya koyi gotar sunna masu kun gamala a da jihadiza da kibaru ya yi mai yalul hadisi ji ne je ji bayani hadis na tabi da ba nabi na tabi da ba nabi ne kaza ne kaza ne kaza ya ba kibo ego agwabi ne a daga zazzabin wa a sai na rai mutawatiru nan wajen da ke bidiya bi hadisi rai ahadu hadu mata zuwa ni ujiyo a kamo a kaido to a malu in bidiya biyar ga ya abu hadisi rai za mu ga shi shi rayu ko kiyasu ko ijimawu ko istisani ko masdati mursala wala da shi zo ya hadisi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر الإمام أبو القاسم الزنجاني هو من رد أخبار النبي إذا نقال جيف يا عزيز يا نبي مقدما لخاطره وشين ولي قلوب لنا داشد وقراء يولا داشد فذاك مرؤ يزع وشي ما له بصر ذا نلي بايا اللي كيا يمو من لم يجعل الله له نور فما له من نور ثالثا يتاتي شكر نعمة الله تعالى على ذلك يزوج جيبو يا يني من تيتي لتاتي هنا wa min samarati imani bin rusul mini amfani imani ji gangani da tuciji awwala ne mafari al'ilmu bi rahmatillahi ta'ala yanzu da ilimi da ramin ramu ya wa ina ya bi harfihi bi kula na ce ci jibi a ni tuji arsala ilaihim ulaika rusul na su shafi coci tuyati a alkiram lil hidayati wa irshad ebuwa ba mai kun goro hmm. imma ya tiyannakum minni huda ba wani abiya ya famani ta ba guda fala ya billu wala ya shka sai ta gani ga inna kala ta hadi ila siratin mustaqim wa yuda ilo ba lo ba lo ko boro wa anna hadha sirati mustaqim ya kun jina boro fa ta ga jam to la ta tabi subula fa tafarraqa bikum an sabili e bogo rama ya ce shi wannan wata citumi kici ma bayani ji balle ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ta ci mayan ebu Allah ga da goro e saniya yin ba ce shukuru ta'ala ala zai kubra e ya zuji ya buya so ya nima wuce kwanna ila mm. e ya bukata ya sako ya nan mamu kemi na bukata ya je nina ila ya je bukata ya sako kemi na bukata ya na yi doya ta sai da rayuwa na e bona iman ji da sai ki iman ji ibada jiya tsoyeki la shirka oluwa bele mai tsoyeki la mula mutu tsoyeki nega igaya da la tsoyeki ta ajin halitta halitta jina wa ma kala to jinna wa insa illa liyabudu tsoyeki tufishi jin halitta yin jin jin ga zan ya sai wa ga dibu ta yawo sai ki su ci tubiya sai buwa yi zaja biya bi buta ya sai ki wala kan ba suna sai kulli ummatin rasula an yabudu allah wa yajtani butawu sai ci ina ba an ya ga ki mu'mini da kafiri ya ku fi jannati ku fi sahira sai ke buwa ibada nan da ya ji buta sai tana da dana zai maji buta sai ta kwa sai ci na adabu adanan kuyo ku da aljihad ebo kibo ebo ibada jiya so kibo qatiluhu mata la takuna fitnatu yakunu dinu kulluhu lillah amma jihadu miki da kin da mizaniyar shari'a kuji zai zaki fitina ce ga jihadi ya je wani wani kan ebo kibo ajibu ta ya so kibo ẹja bẹ láàdé wòtọ́ dúkìá wẹ láàdé wòtọ́ mútújọ́ láàdé wòtọ́ ebó tìbò ebó ìbáàdà jìyàn tó tì ní na kásílẹ̀ náà fàtẹ́ ṣáàdù àlá ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah kó ó yẹ kiri fẹfẹ ìdá fáàlù fáàlù balẹ̀ ká sọ mú mi ní jì máa bọ́ àmọ́ alámìlá di àjẹ́ wọ́n ìfẹ́ àbúrú na pátá nẹ́jì ẹ̀rù láyẹ̀ sai ya zufu je buya sai ke ni wuce ci kwanna ka goyi ya bada su tafi ci tun yana ba an da fi jirawa ke dabba ne ulai ka kakala na mi balhum adallu wa ga je yi riba ni ko na ni yi ci ka ni ba wa ni mu mudu je ne wa sai je buya sai shi na wa ni mu mudu tun bi ma su ci tun bi amma ga ku daga ba ko da hakin ẹwọ́ ba ibo bàwúdẹ́ wà ẹ̀rà àṣìṣì nga ló jìyà wọ̀ ẹ̀rà àṣìṣì ẹ̀jìnú mẹ́rin wúwú pàwúṣọ́ na ìní wọn wọn aládàá bàálù tó ti gbé bàálù tó fún jẹ́ alákàdé tó ń lọ́tì ìbí ọ̀tún ẹ̀rà àṣìṣì ǹdádúkìá lálọ́tì ògùn ne lóró ní ẹ̀dà ṣíṣì ẹ̀jìnà òtún mọ́nà wúwú ẹ̀dà ṣíṣì ìdàjẹ́ mọ́kọ̀ tí òfin àti ẹ̀ṣẹ̀ yìí ẹ̀dà ṣì fẹ́ jìbùtà sápò kó fẹ́ jìbùtà dòbìnà kó fẹ́ jìbùtà dẹ́ba kó ko kó ko kó ko kó ko kó èyí ní kó yi pátá yẹn lẹ́yìn èdè níjì yóò ká káyìn náà níta ìpẹ́tù gbòdì ce ci da ni mu mun tumi ko da go tibo na ga ju tiya daga baji ko non daga zalimi ne daga shirka ne daga kafirci ne da yi tauhidi ga musulunci da imani da bawi wale ga mun ya sai da cikin yinna wa ba ba'athi rasulan minhum yatlu alayhim ayati fa yuzakihim wa yi alimu yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sai ki aka ci na sai bari tafiya wa sai liya wa sai la wa ko wa sai la litafi wa wani mutum yake mai nan yana haɗe shi bole a baya na fahimli a haɗe ta cinye gina cici bangbano nan a shawa ne ga yanzu su je buya su ci wa kallafa fi na sunnata na karibiha muhammadu ne mabu'utu aunan ilal bashar الإمام أبو القاسم الزنجاني وخلف فينا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كسنة لغوي نقتدي بها نياتي سينا محمد المبعوث عونا من البشر أنا محمد ناتوتو ebulu fe ila taimako yali ta fata na ga malai mu kayyin mu fe gan ga wa ala sunnati mustafa wa matu ala tantana rayuwa ala sunnatul mustafa ta ce suna ya ne muhammadu wa matu in bidiya shi ma ganga zai ya kori ne matu asu ala tantana tantana ta ce tantana tantana muke a cikin a ta ce ni ko tantana tantana ta <laughs> Allah kiyaye ne ta ce mahabbatu rusuli ya zuje boyi ya fi ciki wata wakairuhum ya zamu fi wa ciki wata na walehin ya zamu fi su dotu ciki bi ma ya li ku bi ne na ji dacewa da yi wa'adi guluwa nan li anan rasulullahi ta'ala bar su ci tuci ya so ci jayo wa kula su to abidi nan da zane za su ta ciyan wuji ya so ci qamu bi ibadatihi ala ka ci buta so ci wa tabligh risalati amma ya wuye na so ci to nan wa nusli ibadi amma fiya wuji ya so ci wa sabri ala azahum amma ke ya hakuri je ke bai bana ya fe yi bana wa fe de boye ya tuci shi ko e boye su ce e boye su ce tun tun amma jibuta ce ce amma ehu wa ma fi yan wata tuci wa man yu'azzim sha'air Allah wa ji tuci to kwa wa ji kafi ki da zai dole mini ya ba lanuka ko lanu faruku na hadin min rusulihi وما بكتش يا كل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عشان إذا تعمل جيب كتشي ونزع واجه مسلم شو وما تيجي عن صلاة يا إن الله وملائكته يصلون على النبي من يسوكم يكتشوين ويجعل سولين يسوكم الملائكة يجي عن صلاة يا نبي ya allazi na wani ya yi mani masalu a laiwa sallimu taslima wa ma ya yi ma shiga su ci bai a yoyo su yi ci laisan bi rantu wa lujja ku ci balin mafi gwal mafi wa lafi na bi raman amana bin layi wal mala'ikati wannan na wannan biyi na ga yi ma jiba mai bishi bai fushi zauna ne wa ma kiyani to a nabi na ga tumbiya wani wa ma ba àti òláwà àti òròfẹ́ àmì tó sọ̀kọ́ ẹ̀mẹ́ lámì òtútù tí ó àmẹ́jì méjì mọ́ kí ẹ̀nà bí wọ́n tí ẹ̀kọ́ wọn àti àtọ̀ láti jìnra àmẹ́jì gẹ́gẹ́ gá tún àmẹ́jì ń lò tí ṣe yé ẹ̀gá di àtọ̀ láti jìnra àtọ̀ láti bàyà ẹbọ́ náà tún àti fíjẹ́ náà tún tuntun wọ́n máa di wùrú tàkí dúdú annabawa jùbọ̀ àmẹ́jì gẹ́gẹ́ látọ̀ tó wíjẹ́ kàmá àtọ̀rẹ́sì tuci mai wuce shi ya sai ci dai wannan mm. ma kama abdullahi ya uhu in kuntum fi raibi ma zanna Allah azu ne ni ce ya gane shakka ya ce nan ciriya wuji mina abdi na maga ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuci sai buta ya tuci wa da rabbaka ta ya ce kale shi tuci mayan balig ma wuzira ne kamar rabbika yana cin da daga ba sai ce bulo na ko ومفروض نسيو يا وجيجي وأنا لكم ناصح أمين ọmọ ọlá àkúrú tí ẹ tí ẹ̀wù náà gẹ́gẹ́ jẹ wọn náà àtúntì máa kúrú jẹ́ àmì àtúntì máa kúrú jẹ́ tí ẹ̀wù náà jẹ́ àmì ọmọ láti ṣe wọ́n síbíra àlá máa sọ abẹ́ka iná zaali ka min azmi umur ko wọ́n bẹ̀rẹ̀ ka máa sọ bọ́ra àwọn olùlà azmi iná rusul àní bìrẹ̀ na kẹ́lí ozi à musa sára nínú àzá fasọ́bara ayé bàbá àní musa gani ò máa kúrú jí. ẹ̀wọ̀n ilé wà fi wà tutù yìí. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر شيخ وسيمين قال مني أنفاني هي يما جلو فالكيامي أولا يا مفاري على حرص على طاعة الله يزفو فودي من قائم فولا متسكو تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم يقول لي باب يلا دنوا دي فوتنا والبود عما فيته خوفا من إقاب ذلك اليوم إذا مزيد يا باليوم بيسكو يبني ويسو ده punishment يا يفوتني a shawa ne ga yazo la je mu takani al khawfu war raja ko ar raghabatu war rahaba hmm. eh wagan na sarawi kanu yaduna raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin يدعوننا رغبا ورهبا تسلية المؤمن أما يفوته من نعيم الدنيا يما تاتي دنا مؤمني ye na ga ci gban yin mawaye na wa mata iha bi ma yarju min al akhirati ye na ba ye ni ma ya al kiya na wata wa ade la dunina ba ne ga gaje mo wa kai jo wudi ya fiti jo wudi mota ji wudi ni lan ti ji ko wudi ni ji wan ji ac ji generator ji ba ji ko ba sai mu wannan gudu ina amma wajibu ta sai ta shirka fejo kafircin fejo munafinci ya fi da gada biyu lembe sai cin wasu ga sai jin e fa alkiya ni gada da za ni na kayan sakan ni ga ni bai je na bata bata mun ni hmm. ma ba na talauci ga ta bi wọ́n jẹ wáńjì fún àwọn oúnjẹ ta wáńjì lé oúnjẹ tẹ̀ ní wáńjì lé dàn ẹ̀nu yẹlé sí ìyá oúnjẹ mọ́ta wáńjì oúnjẹ mọ́ta tó dàn ayé tó fẹ́ dọ̀ káàtì tí oúnjẹ bàyẹ̀ bá tẹ̀lé fún mi e e tí e mo dà gùn kánú tí wọn àtẹ̀yẹ kánú tí rẹ̀ àdú tíya kánú tí rẹ̀ àdú sáà mo ti máa kó èdè mo ti máa fẹ́ dìbò tí a tó etí mo ti máa náà fàtó etí bàtà mo ti ẹni tó alẹ́ mọ́mọ́dù mo ti mọ́ dibidiya mo ti ayẹ mo tájú kó mo ti wà fún ìbáraẹni tó ti fẹ́ jin mo ti má ti zannan ga da janna kawa sakan nun kayan jinwa janna bun ga bai bai janna ba ta wani inna nga laiza man kana min billahi wal yawmil akhir dan ga ji ma ba sai ki ga fa'al kiyami na uji kan ashawa ne ga wala da kiyo wala da wala da wala da rajawo wa tazawwaju fa inna khayra zalika taqwa ewu ne fún àlùkí àmì ìṣúra tàbí láyìn fún òmàlúnu wà lábàlú ewu jẹjì ṣìyà àjíṣà àǹfààní à bi sali àbí kálíbí ń sẹlẹ̀ sẹlẹ̀ náà adébà tó yẹ kíbe ẹgbẹ̀ náà lé mẹ́nà ilẹ̀ sáàmù dá tó yẹ ṣùgbọ́n wa. min mm. samara ti imani bil qadar mm. min amfaniya imani bil qadar ada ya ce ma Allah ta'ala inda fi'ilin asbabi yanzu e, zuwa yi da ce ce bayan dubu a e, bayan jijikiyar jijiyar fi'ilin asbabi shi li anna sababa wal musabbaba kallahu ma bi qada illahi wa qadarihi dai e, bwana so ibn ala wa jinatu na zana la so ibn jibril ba ta ni qadar ya ce ci budan wa ya ga ce ci amma wa dalakin wa ya ga ce ci amma wa da waji wa ya gbeto eki amma wa to bai ne we wa ya gbeto eki wa ne ki da sana ya ji no le ko wo ti ga wa ya gbeto eki wo ti shimbo da lutu an sai ti ga ya azki ga inna Allah wa razaku bin quwwati majid amma ka so wa da tuno kuli malu fa sayara Allah amalakum ya zai ji amma ta so ga waje ko ga wuji yana zagewa allazi wallazi hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim ma malakat aymanu ko fanke ma ta ba lakum ne ta masna sulasa wa ruba ko wace a kya su bai ya liye wajen ki ce ya kai ya ga zugu Ya yaye sai bugu wale ga wajen al'aqdu bila asbabi sai bugu ga zan ce ga jununin ka anta sali rizkin e ti juyo na wani gawa da wazi kina ko zaku fe ga shawati yin jami'in ta giba wani mai je arzikin gole ga na jike han nigeria ta gizo in gaje ko ta na magada genu ga su nan ta gina mala da wani yi na gashi be diga na ci ga yi biya ne gina su ta da na zawo gbogbo wa ni al'akulu bila asubari oga ya ɗinsu ko wata bikiyo wata alaƙi tu ya kone shi alawa da je ya so da ga ce ki zai wuzo ifuza ga kai fuga sai shiga ko ne alaka wasu kiyo ga alaka da ruwa ni kiyo ko ga a'a sani yayin ba kira hatun nasa wata mani na to kalbi yayin ba ci li'annahu mata alima anna zalika bi qada'i Allah ta'ala idza ga do ga nabi ke kem no tati bani ga dono wa anna al makruha ka'inun la mahala ina mai zai na wani ngaji faruwa shekka da wa irtahati nafsu wa kuma annal qalbu ya magadi ya tashi wa rabbi ya bi qada'in rabbi ya zama gaida ji da yana ce shi bane fala ahada atyabu aishan wa arbahu nafsan wa aqwa thamanina mimman amana bil qadar fala hada ya zaɗa wani abu ya bu aisha rayuwa gegan wa ku nafsan ya iya duma da ta ji gan wa akwa to na tamani tamani ne tunan dubo nan himman abin da bil qadara aku da nayi maji ka qadara na rai maji bil kullai yusi bana illa ma kataba Allah ne? eh ya ya sai da ce ya kaba ko yanzu ne ji faruwa ne in ba kitabu in ba lawal mafuzo sabako waje driving license wa mamuwa fa ta yi wangi tubu je injini je wa yi mishi tubo wa ko wa yi jori ban ba ta wa ne jiki wa ce fa mota ta zanci ba ni faruwa ta kaddar Allah wa masha fa'ala ko waje yadi ana nan ana nan sai cuce wege wani asibiti waje kazan waje kazan ɗan eh, wace gashi ya kadar Allah wa masha fa'al ko? na gauro amma uji gan wai ma ni da kadare na je gwalo alaka ne wato da agwo sada ya wuce sura kadar a'a injin injin ne da sari sanye ta ce tarbiyyar jawi bin nafsi inda usulil murad wale in ga yi aladan e ti ni? ka kule ne wai wani ga ji faruwa ne wai wa wato e ki ayawo wa ji wani sai ki ayawo wa wani sai ki ayawo wa wani sai ki ayawo ko wa promotion sai ki ayawo wa no pass exam sai ki ayawo ne pata sai ki jiyawo yo kuma duk min ne matin famin Allah ni man do ne ga ne daga ba sai ki boyo wa ta udu ne matallahi la tusuga e ga ni me sai ki wa ba li'anna wasula zalika ni'matun min Allah bima qaddarahu ya bana jijiyen ni mu daga ba sai ce na sai ta bana min asbabil khairi wan najah ya sa biya alkhairi bai gwagan fashkuru Allah ta'ala ala zalika waya dauli ja bai ga ta ce ta ke je gura sai ci mun ci gwa mu ladan e ti yeli ko ya gwa ladan ki e ti yeli da za a fi lituya arziki na waje da wani kamo kan waje isma babba ma sai ciya wai bane da idan na masa koya wani hadiya ya wani yago da shida na sai ciya wai wani ta da idan waje ya wacewa mala da gini na jode shida na promotion na wani yago wani sai ga shi dabo lokacin wai ba nan mu promotion wa kala na halariya ba ka ne yanzu fuji ya buya sai ci ta ce ci ngaji na ni wani rabi a ne ya nici tawdul qalaqi wa daja inda fawatil murad ni ya na ga ni ya dan ya gbani da fushi jina inda fawatil murad kaku ne ne ze wagun jenin kaku ne jana o usuli makru ko kaku ne e jeje nga ji faruwa nan li anna zalika bi qada'i llahi ta'ala yabunan bi qada'i yace naknu alladhi lahu mulku samawati wal ardi lahu mulku yasma bakina huwa ka'inun la mahala e wuce ga ji faruwa shi kadawa fa duru ala zalika yana shiga akuri ji wa yahtasibu al ajra ila ma fi wala daga ba su yace wa ila za yushiru Allah ta'ala bi qawli lo ba ko ni ga to sheji shara ba no daga ma asaba ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab ay faruwa kimbo ko yi ba illa face wani ba ni tafi wani ba launi mafuzo min qabli an na bra ka ni gizantar wani wuce je faruwa na in na zari ka ala layi ya sirun na ne yi na fon ki je sauke bayan ce ce na da kai la ta so alama fata ku ebo ya ke ya ji damu ya na ce gwani ma wala ta farahu bi ma a ta ku ya mai ga ke da fari jiji ya na ce ki da ya na man wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah wai Allah wazan na wani fili ciye ta rufe jin farina alkhairi ga je wai ni mai ce ciyo no a wani so ciya wai ni wani wani ga yana da ga yi wani ji wucin a mage da wani yana yi dambu a mato gaggan da yana ji gawai so kuma fahimci da bakiya a, ba za ci ja wa alkaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum wa ga dukiya ne fiji kwatna wallahi ma wajuwa amma sai tallai ma ce wato shi amma sai jayawo waje tailoring waje wa tailoring bo wajen makanta waje wa tailoring bo wa waje bo ina yi dambo na waje suna ajin dawa ga hali ɗan e wannan matsoci a wace ajin da ji fatan ajiya a sha ni mai so ciro ko na waje gina na waya wani ebogo da zufu jebu ya so ci fanas allah ta'ala sheikh muhammad ibn salih usaini zayyaba da so ci na ayu sabita na ala hadhihi aqida la biki bekin ta cin aqida nan wa ayu haqiqa lana samarataha samaratiha amfani na ji masu da ya duyayi waya zai da na min fadlihi ce ci mu bai daga falalugo wa Allah ya zai ga kulubana ba da izhadana ce ci mu ga ya faya daga ya ko ba ni wani guba ne ma wa ya habala na min rahmatihi ce ci mu tare da ramuyi inna huwal wahhab wa asmi ka da idanu walhamdulillahi rabbil alamin ya ba ta tabbata na da jalita ba ta na wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani Allah ya ce ci mu tabbata na muhammad to zanuji to sahaduji to atabi'una ji mai lamituwa a ciyan bolo-bolo na wale gan littafi ne a shek muhammadu ibn salih husaini mun fokos fokos ya arkalu mutane imani al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal ko ya mutane wuji ke mun fokos biyo nga akidatu a nga akidatu al-sunnah wal jama'a shek muhammadu salih husaini mun fokos ozo matsala ji da gwano ne ji kafin ta da shi a fi labiya wani ko misali ba fi ni ne ya sun na gudu na fi kiwi fuka shi su da go ya gwana shi a shi ke da wani tsoya wani abin da ni ta fi a fi da kila ti da yago masala ya ki da bu e shi ya je da bi hadisi sun cinya oda abin yau ga wala ba ka bi salati fi tarawih ne fi da wa na waji sallah dan sakona da sakaina kila ga sallah ji ba sakai dole kila e bu na wari ji abin da wari da bu na ga eh e je wa fi zuwa oda abin ne lọ́mí ní àkíní àlùsílẹ̀ tí wọ́n jẹ máa yọ àgbọn ẹ̀rù lágbà dán èjì tí ibi ẹ̀ kí ẹ̀dá ní kí lọ́dé ẹ̀rù náà záàmù ìgbé dẹ̀wọ̀ bàgàdà àjọlẹ̀ á ní sáṣẹ́ àhànà fùjì fi ìmọ̀ da zamu shiga mini sun na gudu na sai yin dole na ka zanen wa a ba wani a zai mini a ga mini sun na bakar sannan umar sannan usman sannan ali kila na su lugu masa na akida godi ego kibo ego na rati da liman da na wasu luji e dike e le babun nan ko ayo ko da bele wa gongan in za yi ya ya ile ko ya di salla ma ti azuya ni akida how o be le lana ya na wa bi ju guru gu ibada kan ga ga ya ile fuji sallah wajen abin da littafi a su da zai a ga imamu ya ga da yadda shi ne ji zalunci na wa ce da kuma babu wani nasu ga imani ko a tula da mu ita ce a su da mu e wani hawari jiji a hanyar sun da ji ba e tiya mas'ala mutum wajen abin da to gajin ya tulkasa ne yana wa gogami ne a ce da ya sun da bude wa jin gogu ne na haddun nikahi min al-hara'iri arba'un kilo jihar arabiya kun ta fi hafi da bu ya gune firka ya alƙasimiya mini ya shi ajo a bai da jin gogu ne gawo kuyo ku ya gogo ya nemi abu ya nemi wai biwa gune matsala ne ci da matsala ya furu ujuro amma elu ku filita fi ya kai da ebo na adi alubidai na ji abi sun na ji ba etiyan matsala na ji wannan kuyo ko al-imam al-barbahari to sashi je kero sunnati bu al-imam ubaydullah ibn battah al-hafiz ibn battah sai ci guju gafara to matsala ne je fara wani ta ci duka ce ga ali ga al-bani to sugurana al-imam abu usman as-sabuni to matsala irin ne je litafi nuka ce ga akidatu salaf ashabul hadith na kazalika nufasilul ayati wali tastabina sabilul mujrimin so insha Allah ta'ala ga kafin ji ba nan ba na yi daga na yi daga nan har da banin da yana ba na shiga ci nan ba shiga ji kuskure nan ba shiga ji kana ya ba koyo ya da jayaci ya yi ce ci fabi ne ce ci fabi ne ce ci ilimi na ji amfani da albarka yana ce ci azu ba yi ji sai ci wibu ta ke kwai goro mu yayi kwai mira ke kwai goro mu la yake luwi jo ga yake je dana mu yayi kwai biya gani du subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh